jim kaɗan bayan ayyana janye tallafin man fetur da sabon shugaban najeriya bola ahmad tinubu ya yi a jawabinsa bayan rantsar da shi ne aka fara ganin dokayen layin mai a birnin tarayya abuja da wasu sassan kasar duk da cewa 'yan kasar sun yi marhaba da matakin da tinubun ya sanar a ranar litinin din shin 'yan kasa sun fahimci me ake nufi da janye tallafin man fetur din kuwa fitacciyar lauya 'yar kasuwa kuma jagora a wata gidauniyar tallafawa lafiyar mata rahama bungudu ta ce akwai ɗan shakka gaskiya akan al'amarin ni dai a tunanina da yawa ƙasa ba su san me ake nufi da jaya tallafin man fetur ba saboda tun farko ba a ma fahimci mishin ne subsidy din ya aka yi aka samu shi shin yana taimaka ma tattalin arzikin Najeriya ko baya yi to gashi kuma ba a gaya mana shirin da aka yi domin cire subsidy din ba ni kai na ina tunanin shin yanzu idan aka cire kuɗin komai zai tashi to ya rayuwar mu za ta kasance to balle ma ga talakawa masu karɓan albashi su ma irin mu za a ƙara mana albashi ne ko zai tsaya a yanda yake amma dai matsayinmu na 'yan najeriya muna dai fatan alheri muna fatan cewa wannan cirewan subsidy din to in dai haka ya fi alheri to allah ya ba mu sa'a kuma allah ya nuna muna an cire lafiya din abubakar mai ganda ɗakin gari shine mataimakin shugaban kungiyar dalalan man fetur masu zaman kansu ta najeriya shakka babu ni kaina na ga dogayen layi a nan abuja to kuma wannan yana nasaba ne da ainihin cewa da aka yi an cire tallafi to kuma ke san idan aka ce an cire tallafi ana nuhin kamar mai din zai ƙara kuɗi kenan domin Najeriya ta dogara ne da shigo da wannan mai ba a tatan mai din a cikin ƙasa sai an je waje an sowo shi to yana ɗaya daga cikin abin da ainihin su 'yan kasuwan man da aka gare su shine suke ƙoƙarin su ga cewa sun sai da shi to su kuma masu sayan mai din wanda ko da bai yi niyyar ya cika mota ce ba zai je ya cika don yana ganin cewa kuɗin mai zai ƙaru shi yasa kika gani waɗannan dogayen layuka amma a halin da ake ciki yanzu muna sauraren ita hukumar NNPC mu je a yau nawa ne za ta saida muna kaya kaya ke ga idan muka ga yadda suka sai da kaya din to mu kuma za mu zo mu sa riban mu Ka ga kenan ba hannun gwamnati a cikin maganar farashi na mai sai dai shi dan kasuwa in ya so sai ya kwatanta ya san cewa lalle ga riban da zai sa ga kayan in eh. har abin ya tabbata da muka tuntubi kamfanin kasuwancin man fetur na Najeriya akan wannan al'amari na dogayen layin mai da aka fara gani babban jami'in yada labarai da hulɗa da jama'a na kamfanin Malam Garbaddin Muhammad ya ce akwai wadataccen mai na kimanin kwana 30 abinda ake cewa turanci 30 days self-sufficiency kuma da ne ake da kuɗin mai shugaban ƙasa ya riga ya fita cewa wannan kayyade kuɗin man saboda gwamnati tana cika gibin da ake samu ne daga yadda ya kamata a sai da shi to yanzu a wuce hukumar da aka ba dama domin lura da kasuwanci da al'amuran man fetur da sauran masu kasuwancin su NMDPR shugabanta ya yi magana ya ce suna nan sun sa ido saboda cewa ba wani mai dila ko mai shigo da mai ko mai sai da mai wanda ya tsangwama ma masu sosai. amma tunda kowa zai je ya siyo ne da kuɗin shi ba yadda za a ce mutum dole ga yadda zai sai da saboda haka akwai dai buƙatar za a sa ido saboda a kare ma dukkan ɗan ƙasa 'yancin shi kan kudin da ake sai da mai ba kudin da zai sai da ba kada saboda kawai an ce an cire ɗaya da kudin mai shikenan kuma sai an zo a dinga samun mutane wani kuɗi wanda ya wuce hankali saboda haka wannan hukumar ta yi bayani kuma ba hurumin NNPC bane ba ta magana kudin mai ita ma yanzu NNPC in ta siyo ma za ta duba nawa ta siyo nawa ta kashe kuma nawa kamata ta sai da har ta samu ta cire ba. A wani bangare kuwa a cikin wata sanarwa da shugabanta Festus Osefo da babban sakatare Nuhu Toro suka sanya wa hannu kungiyar ma'aikatan kamfanoni ta Najeriya wato tuc ta bayyana cewa sabon shugaban kasa bola tinubu ba zai iya daukar matakin cire tallafin man fetur shi kadai ba kuma kamata ya yi ya dakatar da wannan batu na dan lokaci don ba da damar tattaunawa mai karfi da tuntubar dukkan masu ruwa da tsaki kafin yanke shawara kan batun janye tallafin man fetur a kasar lima abdulrahman murya amurka daga abuja najeriya